faru mata kai? Dama ba ke wuce a ciki? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ku. Duk masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yar iskar ce ta jawo mana. Kana sanar ka aikata haka? Ƙarya kake. Dan Allah ji ki haƙuri, ki min izini na je na cike ta. Ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami. dan Allah dan Annabi na ji karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda zaka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga da kaddara ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana Mama wanki nake yi. Idan na gama sai na je. Ko me kike yi ki bashi? Ki je gidan ina ina jiran ki. Nan da an jima kaɗan nan ina jiran ki. In ji wayar ki. Idan ban ji ki nan da an jima kaɗan a gidan Lubabatu ba, to dama ki nemi wata uwar. Kar ki ƙara zuwa gidan nan. Ki ji in gaya miki. Yawwa. Hmm. Lafiya kuwa? Ina fa lafiya? Yanzu nan Ruma ta kira ni a waya. Wai Fatima ta tafi Abuja ita da saurayinta. Abuja? Eh. kai ai ku manta ne ban gaya miki ba yau da safen nan na ganta inda ake hawa motar abuja ai gaskiya ne kuma amma gashi yanzu sai take karetawa amma gaskiya ne abinda ta faɗa amma ko ba ita ce mai tafiyar ba don ta ce mai roma sawu taraka za ta je abuja ƙarya take yi ita ce mai tafiya amma kuma musawa take yi ai da roma ta gaya mu ko ba za ta yi mata ƙarya ba ta rena mu hankali to bari za ta zo ta same Hello? Yusuf an samu matsala. Dama ƙarya ne maka ba da ƙawaye na na zo ba. Da ruma sa'o muka zo. Tana so ta samu dama ne ta hanya ta ta ganka ku shirya ta baka haƙuri laifin da ta yi maka. Bayan ka tafi, na je na samu ruma sa'o. Na gaya mata yadda muka yi. amma ban faɗa mata laifin da kace ta yi maka Roma sa'u sai ta fara zargi na akan cewa ba ta yi da ni ba soyayya nake a cikin mutane ta ci min mutunci ta tozarta ni ta tafi na batta na dawo ɗaki ba abin da Roma sa'u ta yi sai ta kira mamana ta gaya mata cewa yanzu haka ina abuja saurayina ya kama min ɗaki ba abin da nake a makaranta ban da iskanci kai yanzu haka mamanmu ta ce lalle in tafi gidan antina in je haɗa ta da ita a waya su yi magana shi ne za ta amince da ni ya zan yi gaskiya roma sa'u ta cuce ni na rasa abin da zai yanzu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un kina ina yanzu ina cikin ɗakin kin san me zai faru yanzu maza maza Allah ki checking out daga ɗakin nan ki hanyar airport ko nawa mai tasiri ga miki biya shi kawai zan sawo ne su yi tickets da ki kawai da kin je ah, zan turo miki nan shi sai ki same shi kin ji ki haƙuri mai magana in kin isa airport zani 5000 you say 5000 okay Mama ta kirawo ki? Antiliba, ki tsaya ki ji da al'amarin yake ba haka ba ne. Na'am, Jabir kana ina? Eh a Abuja nake nufi ni ma ina nan. Ok, to shikenan gani nan zuwa. To kin ji yadda aka yi Antiliba. Don Allah Antiliba ki haƙuri ki taimaka mini. Yanzu haka kin ga ina hanya zan tafi airport ya siya min tiket. Silba, Roma ta cuce ni. Ta cuce ni. Hajiya ina zan kai ki? Eriya can za mu je. An gama hajiya. nake ji gaskiya ce kuwa na kira wayar roma amma sai ta kasa min waya da na sake kiranta sai na ji waya a kashe ta kashe waya ita kuma fatima ina ta kiranta amma sai waya ke yi an ba gaskiya bane ba za ta faɗa ba ko ni ma dai abin da ke ɗaure min kai kenan domin ina ganin fatima ba ta iya kata wannan abin ba Ruma ta fi kama da wacce za ta aikata wannan abu. To, biyar da dai ake ciki, idan ta je gidan da babatun ai za mu ci. Bana ban na ganin ya mutu tun sha biyun da rantiya. Ya mutu kuma? Hmm. Sakamakon dukan da aka ne aka. Kuma gashi babu wani identification da zai nuna inda yake. Saboda haka abin da nake so ina ganin ki kira a kai shi mutuware. akan wannan gawar da zan koyi fiɗa in Allah ya ma ba za a samu mai ita ba. Da raina ban mutu ba. Dokta ya aka yi na ga macece ya tashi. Ka dala malaka mutu. Yau ga iskar dakta wallahi ban mutu ba. Wallahi da raina. Da raina. yau ka fake ko wani abokina ne nan nake dan ina ta nauke ne to kuma na kira shi a waya ma bai ansa ba wataƙila is busy ne shi yasa in ma da gaskiyan kake ban gane inda gaske nake ba ke kina da matsala wallahi kai ne kana da matsala don na tabbata wallahi wata ce ka kawo a wannan room 102 ina kwankwasa ne ina neman mutum ne ban na kwankwasa na kwankwasa ba an san ba kawai na bari ke kin sai ki dinga abu kamar wata abin nan me watakila wanda ka zo nima baya nan ne ko kuma is busy dan ni wallahi ba yadda na da wannan abin da wannan magana naka ni dai ban yadda da shi ba ke san wa na gani kwa oh. ka san Fatima na gani da saurayinta eh sun shigo za su kama hotel su iskanci a ciki Fatima a gaskiya ina da ja zan maka wannan uzurin saboda na san kai kanka za ka yi tunanin ba ita bace amma wallahi fatima na gani ita ce da ita da wani sai shiga za su je yi iskanci ido na idanta abin da ya daure min kai to ya ce da ta ganka a ai na biyo su kafin suna shiga lifta na shigo sai suka shige sai na zagaya kafin zagaya sun shige daki ka san mai sagir ni na so a ce ka ganta ne ido da ido domin wallahi ba mamaki abin da kake tunani ma ba shi bane please akwai wani gaya namu da ya kama daki a nan 102 dala shi kadai ne ya zo kodai da wata jennifer amma kin san yes zage da da Rus ba bai kamata in gaya miki wannan abun ba okay kina da problem wallahi eh an ce problem yanzu na amma idan naka ya taso ni ce zan zan yi zan zama to solution na ji tsaya me sunan shi sagiru shehu sagiru shehu wanda ya kama wannan ɗakin ba bahaushe ba ne gaskiya don ni ba bahaushe ba ne don ina jin kamar in yamuri ne ba ko kuma sawa ya zuwa kama ɗakin ba eto eh zai iya yiwa hakan wannan mutumin yana raina ma kawana hankali wallahi yusuf bayanan ya fita amma lafiya ni abokin sani ne ok kabir ko eh ko tabbas ya taɓa bani labarin ka a baya kabir na zo neman yusuf ne magana ce mai matukar mahimmanci ta kawo ni wajen shi to amma ki kira shi a waya mana ina kiran shi a waya har tsawon kwana biyar kenan baya ɗaukan wayata shi yasa aka shi yasa na taso na zo nan wajen saboda in samu yi magana da shi amma kika sani ko aiki yake ba sai ki bari kira shi laita ba ya zama dole kuwa sai na haɗu da shi saboda magana ce mai matukar mahimmanci ta kawo ni wajen shi in dai haka ne baya son haɗuwa da ki kin ga ba abin da zan iya yi akai da Allah ka bani minti goma ina son za mu yi magana da kai to ina saurari. kabir ciki nake dauke da shi na yusuf kaga ku abin da ya kawo yana da matukar maimanci ya kamata a ce ka tsaya ka saurare ni wannan wasa ke yusuf ba zai taba aikata haka ba ta yaya za a ce wasa nake ko so kake nuna maka video evidence din abin da ya faru ne da A'a, ba za a yi haka ba idan har yana da ja na yadda mu haɗu da ni da shi a kotu a tsaya mana ya zaki tafi to ai ka riga da ka ce min kana busy kaga kuwa sai in je in bi ta hanyar da ba zai so ba Na'am Kabiru ya kai. Dama wata yarinya ta zo yanzu tana neman ka. Me sunanta bai? A'a, ban tambayi sunanta ba. Domin al'amarin da ta zo da shi yarin jayi tunani na. Wace irin magana kenan? Ta ce mun tana dauke da cikin ka. Ciki kuma? Kai wallahi matsala ta da kai ka cika wasa wallahi. Wallahi Yusuf ba da wasa nake ba. wallahi tallai yanzu ta tafi kaga maza ka bita ta dan Allah ka sa yan sanda su kama ta haba ya za yin sa a kama ta wannan abu ne wanda ya dace a bi shi a sannu kai yanzu haka da cewa zan iya wata ciki kowace ce ita ka bi ta ka sa a kama ta okay thank you mun gama waya da ke kin ce man za shiga jirgi sai ga umma ta kira ni tana kira na ta ce min kin karaso sai karya ne mata na ce mata ina kasuwa amma zan kira mai gadi in ji idan kin karaso zan sake kiranta in gaya mata bayan mintuna kaɗan sai na kira ta sai na ce mata ai mai gadi ya ce kin zo amma ni tunda ba na gida idan na dawo zan kira ta haɗa ki da ita yanzu bar in kira ta na umma to gata Assalamu alaikum. Fatima, ina jin ke da libabatu Kun manta da cewa ni na haife ku ko? To ai daga lokacin da muka yi waya. Zuwa yanzu ya isa a ce kin shigo jirgi daga Abuja zuwa Kano yanzu. ta gano daga abuja nake a garin yaya abin da ta ce min kenan daga lokacin da muka yi magana da ita zuwa yanzu zan iya hawa jirgin sama daga abuja zuwa kano abin da nake gudu kenan don na san duwayen mu umma za ta iya gano abin da ake ciki yanzu to an me abin yi kyan gaba za a rasa ba don da ai ka ta yi ba ganin ki ta yi ba kuma ba wani ne ya ganki gaya mata cewa ya kasan da kika hau jirgin sama ba gaskiya ruwa tsinan ya ce ke kuma sha ba idan ba haka ba me ya kai ki daukan kuɗi an baki dubu ɗari biyu da hamsin ki ɗauka ki danka mata a hannu to gashi ta karɓe kuɗin ta kuma jefa ki cikin bala'i Ban ta san za a yi haka ba, an silba. Ban taɓa tunanin Roma za ta iya min haka ba. To yanzu dai gashi ta yi miki. Yanzu ya me kike ganin za a yi? Me kike tunanin za a yi a kai? Mafita guda ɗaya ne. Kawai tafiya bar min kudi ya kama mu. Weekend ɗin nan kawai mu shirya. Zan kawo baban Aiman idan ya dawo sai mu shirya mu je. Shi ne kawai mafita. Jule ba, gaskiya zan kira Suleiman na gaya mishi gaskiya abin da ke faruwa. Me? Kar ki soma. Domin kina canja wannan maganar, to sha za a ce dama baki da gaskiya. Ai ki tsaya a haka kawai. Baki je Abuja ba baki je ba. na yi mamakin da kika iya zuwa kika haɗa ido da ni a cikin abin da bai fa kwana ɗaya ba da cin amana ta da kika yi lalle ke tabbatacciyar mara kunya ce ke kuma tabbatacciyar mara hankali ba da gaske ne fatima na yadda cewar bani da hankali tunda na iya ɗaukan amana ta na baki na tabbata cewar bani da hankali amma yanzu kin koya min hankali ashe ba kowace lumbu-lumbu ba ce mumina wannan ai siffar ce a sa hijab da niqab fita amma sai an nuna sura jiki ga baki eh kafin a eh kwarai kuwa saboda na isa mace ce kuma ina da abun nunawa shi yasa Tun ki san kin kai mace dan me zaki zargi na ɓata miki saurayi tunda ba ni da abun nunawa ke kika san hanyoyin da kike bi ke dai kawai kice kin gaza ƙarya kike yi tsabagen iya hada munafurci ne kawai da kika gada mm. Allah ne matsacin ki bani guri sha sha sha ƙarya kike yi na fi ƙarfin ki ce min sha sha sha kuke faɗa haka kuna hauka ne? Ita ce take hauka da ta dai ta min saurayina. Kin san dai Fatima ba za ta yi miki haka ba saboda duk gidan nan kowa ya sani Fatima ba ta zuwa ɗakin saurayi ta kwana. Ƙarya nake yi ba a kama miki hotel ɗin ba ƙarya ake yi miki? Ke kuma sha sha sha dabba mara hankali wacce ba ta san abin da take yi ba. Tsayan gaya muku. Sha ta raka ta Abuja. Sun samu matsala da saurayinta don in je in shirya su. Mun je wajen saurayinta na same shi ce shi ba zai iya shiryawa da ita ba. saboda abubuwan da take mishi ya ɗau kuɗin yana dubu ɗari biyu da hamsin ya bani na zo kuma na kawo mata na ce ga a yadda muka da shi kuma ga abin da ya bani amma wai rumar sa'o ne take cewa wai tana zargi na wannan kuɗin ba ta yi da su ba ina jina ba ta kuma tsaya a nan ba sai kuma ta kira mahaifiyar ta gaya mata cewa ba abin da nake a makaranta in ban da iskanci yanzu haka ma ina abuja saurayi ya kama mu ta dinga zagi na har da tsine min yanzu haka ma magana da nake muku gida za mu tafi da yayata Allah ya isa ban yafi ƙarya nake bai kama miki hotel din ba ƙarya ake miki gaskiya ruma baki da mutunci wato ta ki gyaran matsalan ki shine ita kika sa ta a matsala kin san dai ruma fatima ba za ta yi miki haka ba ko saboda duk gidan nan kowa ya sani Fatima ba ta zuwa ɗakin saurayi ta kwana ballantana har ta bi saurayi ke Hafsa ke ma fa na fa san takun ki fa a cikin gidan nan na san takun ki kallon ki kawai nake amma ni ai kowa ya sani rufe sirri na nake ko bincike a kansa daga ina yake gaya mana daga ina ya fito kamar yadda na gaya maka ni ba ni da tabbacin cewa ya fito daga rumuwa utu kawai na da zato kawai na gan daga wannan ɗakin in yake ai zaton ne muke yi na binciken rumuwa otu din yake ya aka yi ba ni bayani ni kawai din dai kawai na gan shi a daidai a bakin kofa ne shi yasa nake zaton haka a kina tunanin wani abu ne da kike tunani kar ya faru to abin da kike tunanin zai faru ba zai faru ba kuma ko da zai faru amma muna so mu sani ina yake Papa na kokarin kare shi bane ni kawai ni dai ko ban gan shi ya fito daga rumuwa otu oh ba ba na faɗa abin da ban gani ba yanzu ina yake ka san me a gaskiya inda ni ne kai ko zan kira yarinyar nan ne kawai a waya a yi ta ta kare kawai ka fuskanci ta ban gane in kira ta a waya ba ai gaba ɗaya magana fatima na riga na rufe ta. gaba ɗaya na ajiye ta a gefe haba haba ai tun lokacin da wani abin ya faru jiya wallahi duk wanda ya kalle ka san cikin damuwa kake ta haka ji ai magana hankali na a tashe yake ko kuma abin na damu na wannan ba ƙarya bane amma ƙoƙari nake in ga yadda zan yi duk manta da ita amma in ɗauki waya in kira to in ce ta ce min me inda wannan yau ya zo ya gaya min wataƙila da maybe da mun doku da shi alkuran to amma tun da ni na gane kaina zan doku da kaina ne ko me eh. kana da baki suwaye 'yan sanda ne eh an sace yarinya an yi garkuwa da ita kuma bincike ya nuna ta hanyar bibiyar wayanta zuwa ga ɗakin hotel ɗin da aka kashe ta mun gagawarta a kwance a wannan ɗaki an kuma ba mu labarin an ganka kana ƙoƙarin ficewa daga wannan ɗaki ni abin da ya kai ne akwai wani abokina ne mai gidana ne ya ce in je in sauke mai baƙi bayan da na sauke ma baki a ɗanan hotel ɗin shine sai na je ina neman ɗakin abokina to na manta nambar da ya gaya min na da ci wannan nambar ne sai na shiga ina zuwa da na gaba nan bane na ƙwanƙwasa zan fita sai suka riƙe ni saboda haka suna shigo da ni sai suka nuna mun ka da na gane sai na ga ashe wasu inyamurai ne ba masa jin hausa suka dinga sharara mun tafi suka dinga kuɗa mun tafi wai ni ɗan sanda ne na zo in ba da bincike na ce wallahi ni ba ɗan sanda ba ne na san da ina mutunci ne da yan sanda amma ni wallahi ba dan sanda bane shine suka ce wallahi ƙarya nake ɗayan ma ya ce zai kashe ni haka dai suka dinga rikici ni dai ba san abin da ya faru ba kawai da ganin tashi ne kawai na gani me yasa baka sanarwa management din hotel din ba su kuma su sanarwa yan sanda abin da yasa na riga na tsorata ne saboda na riga na ga gawa a kashe je ga management kuma a danganta ni da wannan kisan shine dalilin da yasa na gudu kenan kai malam kar ka daina mana hankali wallahi inda kuna ganin kamar ni na kashe ta inda ni na kashe ta ai da ba zan tsaya wallahi guduwa zan yi dama ba kai ka kashe ta ba amma kun yi tarayya ne a wajen kashe ta wallahi wallahi ni ba ni na kashe ta wallahi abokina nake nema amma kuma ogana ne ya aike ni wannan hotel wallahi yawwa abin da muke so mu sani kenan shine ka je ka samu abokin naka domin tun da ba a kawo muku kuɗi ba alhali kuna da buƙatar kuɗi to ne kuka kashe ta shine kuka yi tarayya da kai da shi akan ku kashe ta ba da hannu a kisan wallahi ba da shi kuma wallahi abin da ya sa ni gudu ke wallahi wallahi abin da ya sa na bar hotel din saboda kada wannan kes din ya dawo. to za ka iya gaya min adireshin inda yake sai dai mai gidana in ya zo shi mai gidana yi min bayani mana ina so mai gidana ya zo ya shiga cikin magana tukunna ok ba na adres din abba adireshin abba shine na ce ina bari lauya na ya zo idan lauya na ya zo in ya so koma menene sai in baya. to bari in gaya maka ko lauyan ka ya zo wallahi na za ka fita ba muna tare da kai domin sai mun samu abin da muke so mu sani daga cikin da muke yi yanzu mama saboda Allah da Annabi sai ke da cewa Fatima ta tafi Abuja karuwanci kuma har ta dawo ta hada baki da ni yanzu mama dan Allah irin wannan zargin kuke mana yanzu ke zaki rantse da cewa a lokacin da kika ce Fatima ta zo gidanki ta zo zaki rantse mama me yasa sai mu ne mu rantse a kira ruwa sa'un na ita ma ta rantse akan lalle Fatima ta je Abuja jiya na kira wayan nata da kasi sannan kuma tun jiya wayar na ta kashe ki ah, ai munafuka ce shi yasa ta kashe wayar tata in ba don haka ba da ta bar wayar a buɗe kuma kun mama ba gaba ɗaya yarinyar nan kawai zargi ne yasa ta ma wannan abin zargi take wai Fatima tana soyayya da saurayinta saboda kawai tana kiran saurayinta ya daina daukan waya sai take ganin cewa suna soyayya da Fatima saboda yana kiran Fatima a waya to um officer na jin ka barista akwai cctv kamar a korido ɗin jerin ɗakunan zai yi kyau ku rubuta ma hotel ɗin za su ba ku dukkan shige da fice da kowa a wannan rana shine zai tabbatar muku da gaskiyarsa na wannan rana za mu yi hakan amma ka sani zai zauna tare da mu so officer muna son belinsa ne domin muna da dama gaskiyar magana shine manyan laifuka biyu muke tuhumarsa satar satar mutane da kuma kisan kai saboda haka wannan ba zai sa in baka belinsa ba don haka zai zauna tare da mu har zuwa idan kuna son kaya alkali ya zo ya karɓa muku kuma wannan shari da kika fi Fatima da shi wallahi ba zai taɓa tafiya a haka a banza ba sai na ga inda za mu yi da ku to ai ga ta nan mama ta yi bayani da kanta ta gaya miki shi da kan shi ya ganta ai in ko shi ne dalilin ki to wannan ba wani dalili bane kuma ba za a bada kayan ba in za ku tafi ku tafi ba wanda zai baku kayan ke saurara kaki ba ma sa ba mu sa da ke ba kaki sa da mu kina ji mama wannan fa ba sharri muka yi mata ba ga ta nan da bakinta ta faɗa bai ganki ba ba ƙarya suke ba amma idan suna buƙatar kayan su a ɗauka a basu abin su na je abuja ni ma dai haka na gani amma dan Allah a dan bi a hankali saboda in takarda ɗaya ta cire wallahi sai an biya mu kayan mu na ki bude na ce ki bude ya ce me kika zo sake min na ce me kika zo min mm, Fatima ta je Abuja amma wallahi ba karuwanci me ta je me ta je me ta je kun ci amana ta wallahi kun ci amana ta muna kan banza muna kan gobe marasa mutunci hankali da Allah kada su dan gugurje ko ku yi mata a hankali ni da ya ga mana takarda ko a koke mana akwati gwara ta aje su a hankali ai ba mu gagara jira ba ko da gaske sun je abuja kuma da abin suka gaya miki haka suke wato umma fatima ba shaidaniya ba ce ne kirki ce ita ruma ita ce shaidaniya saboda akwai wani lokaci a baya wanda nake so in tabbatar da wani abu game da ruma na naɗi maganar su su kansu ba su sani ba a cikin wannan wayar tawa bari ku na muku ji daɗi za mu kwana <laughs> a'a ni ba zan kwana anan ba hostel zan koma in ji ne kwanciya ta Shi kenan ban damu ba Amma kin tafi na da waɗanda zan kira ta su ba zan rasa wanda zan tafi ba bari in gani ma ba ya kamata in kirawo wa za ki kirawo eh mana wa zan kirawo da ke kin ce ba za ki kwana ba ba zan rasa wanda zan kirawo ya taya ni kwana ba Tun da wannan abin ya faru na gama yadda a raina cewa fatima tun mai kirki ce wannan saurayi da ake magana akan ya zo ya karɓi kayansa ni na ganin kan shi ya cuta saboda mai ya yi gaggawa ya yi gajan haƙuri komai faru ya dace a ce mutum ya tsaya bincike amma fa ni sai nake tunanin cewa wannan ya zama alheri domin dama ina da wani kudiri da wata niyya wadda nake so yanzu sanar da ke a gaban ki cewa ina neman auren fatima idan za ku bane ta domin ko da a ce hakan ba ta faru ba ina ta kulle kullen hanyar da zan iya biyowa in zo in nuna cewa lalle ina son ta bani ita da ina son aure ta domin mace ce ta gari haka ne ai tun abin nan ya faru ban samu natsuwa ba irin na yanzu na kuma gamsu da duk abin da aka faɗa na gamsu na yadda addu'ar da zan yi Allah ya tabbatar da alheri Allah ya tabbatar mana da alkhairi kuma ita ruma cutar da ta yi wa fatima sai dai mata addu'an Allah ya saka wa fatima gaskiya ta cutar da ita fiye da yadda ake zato salamu alaikum wa alaikis salam ga wata kalanda ina ga za ta ƙara wa ɗakin ki kyau change. revolutionist Kamal S. al Ali and Ahmad Entertainment bounces back with another money-making fraternization. daga ce miki dai wato tun da na ganki ni dai kawai na faɗa miki sirrin da ke rina ni ka ji ka ce kana son ƙawata kuma yanzu ka da ka ce kana suna to ga min da wani ido zan kalli wannan ƙawatawa magana ce akan su wai in tambaye ku me kuka ɗauke ni kun ɗauke ni karamar yarinya kun ɗauke ni wacce kwatta da hankali kowa so so so so so Wannan irin abu ne haka? Baki sa ba. Bilkisu. Symmetrical, classy, immaculate and exemplary. Allah ina son ta. wallahi Allah ina son ta. Bilkisu. ban taba tunanin abin da yake faruwa a cikin fina tura yana faruwa a zahiri ba kai wani bala'in da kasa a wurofin ba trailed trapped abducted assaulted molested and discarded bilkisu dama na gaya ma za mu wuce ba wani shegi ba menene amfanin aikata irin wannan tabar kasa a cikin da taimaka min wallahi ba na so in mutu yanzu yanzu nan zan kashe ka kowa ya huta uncompromising unbending unrelenting undeviating and unstoppable bilkisu ah! Aisha Tijani's film. Story Aisha Tijani. Screenplay Nasir Alkanawi. Associate Director Ahmad A. Bifa. Dilkisu. the gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada and directed by the perfectionist Kamal S. Atali. Bill Kisu. Ah! Bilkisu. Revenge is a dish best served cold.